assalamu alaikum i am arab cake sammo za mu yi roasted chicken insha Allah so ga kazar mu nan so ga yaji nan ga curry um, kayan kamshi magi sai kolo kaɗan futka abin ga powder kolo ne ko gel gare ki ko na ruwa duk wanda kike daidai ja sai ki mixin nashi sosai gashi na dan fara shafawa in ga yadda kalan zai mun gashi nan so sai ki kawo oil ɗinki kaɗan ki zuba sai ki yi mixing in kika yi mixing za ki shafa a jikin kazar ki gaba ɗaya har cikin cikin kazar kar a manta shi ma a shafa mishi kamar yadda kuke gani dai ba in pieces na yanka kaza ta ba so shi na na gama shafawa za ki yi marinating ɗinta overnight za ki sata a fridge so shi nan yanzu da safe ne ga na ɗauko kazan nawa ga irish da carrot nan na tafasa ga kwai nan na dafa na sa magi kaɗan curry sai sauce ɗina da na yi na tarugu da albasa da ɗan tattasai kaɗan na yi mixing nashi sosai gashi nan kamar yadda kuke gani zaki ki mixin nashi sosai so sai ki fara zubawa a cikin cikin kazanki so gashi nan zan saka kwai na saka kwai ɗaya zan ebo wancan kayan haɗin in zuba kamar yadda kuke gani sai ki ƙara saka wani ƙwan sai ki ƙara cika kazanki da wancan haɗin na su arish sai ki kawo zarenki da allura sabo wanda ba a taɓa yuzin da shi ba saboda gudun wani abu so sai ki ɗinke kazanki kamar yadda kuke gani haka zan ɗinke a ɗinke da kyau yadda gurin gasawa wurin ba zai facewa ba abin ya zubo so gashi nan na gama ɗinkewa as you can see kaza ta ta yi kyau ta yi ja kuma insha Allahu ta yi daɗi <laughs> sai ki sa foil paper ki ɗan ɗaure ƙafafun so sai ki kawo baking tray ɗinki baking tray ɗin za ki shafa mishi bota kika shafa mishi bota gashi nan sai ki kawo kazaki ki ɗora a kai as you can see sai ki kawo sauran arish ɗinki da ya rage ki ɗan zuzzuba a gefe-gefen so sai a sa ta a oven ta gasu kamar na awa ɗaya da rabi wutan sama da ƙasa shikenan enjoy thank you